da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da uku ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiya barkan da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyan jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wadda muke yi mako-mako wancan sati mun tsaya a tafsirin aya na 124 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mun yi maganganu masu tsawo dangane da wannan aya ɗin eh, don haka yau za mu ɗora daga ayata 125 da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا madaukakin sarki yana cewa wa iz ja'alna baita masabatan lin-nas kuma ka tuna yayin da muka sanya al-bait ɗakin Ka'aba masabatan lin-nas wajen kai kawo na mutane wa amnan muka sanya ɗakin Ka'aba aminci واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما سرقي وجن سيوان النبي إبراهيم شين مقام إبراهيم مصلى وجن الدعاء أنا كتنا يا إندا مكسا متاني سكركي والنورا أمتين وجن سلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل من أمرني wato mun yi wasiya izuwa ga Ibrahim da Ismail mai cece wasiyar an tahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud cewa ku tsarkake daki na yana nufin dakin Ka'aba lit-ta'ifin saboda masu tawafi wal-'akifin da mazauna wurin war-ruk'i sujud da kuma masu yin ruku'i masu yin sujjada wannan aya shi gaba ne da bayani akan matsayin annabi ibrahim da martabarsa a wurin allah maɗaukakin sarki Dan ana nuna cewa yana da alaƙa da ɗakin allah maɗaukakin wajen gina shi wajen tsarkake shi da tanadar da shi da kuma yin aikin ibada a wannan gida a al-fahir ke ke cewa wannan bayani ne ko ci gaba ne wajen bayani akan falalan annabi ibrahim da bigiran da Allah ya tura shi ya yi masa hidima a ciki gashi nan Allah maɗaukakin sarki ya danganta wannan ɗakin izuwa gare shi ya ce baiti wannan malamai suna kira cewa idafa ce ta tashrif jinginawa ne na wato ainihin girmamawa sannan buɗe bayani ne dangane da falalan alƙiblan musulmi ba ka'aba ita ce alƙiblar mu ba to ita ce albait din saboda haka wannan wa'iz wa iz ja'alna atafi ne akan wa iz bitala kuma an maimaita wa iz din ne don a tambihi akan cewa abinda za a faɗa anan shi ma yana da mahimmancin da za a faɗe shi a matsayin labari ne mai zaman kansa shi yasa aka sake maimaita wa iz din domin ba ana son a faɗi wanne aka fara yi ba ne shi yasa aka ƙara maimaita wa ɗin wa ja'alna albaita albait malamai suna cewa alamun bil ghalabati ala alka'ba laraba an suna magana suka ce albait suka yi shiru to ka'aba suke nufi saboda a anan ma ɗakin ka'aba yake ne menene ɗakin ka'aba malamai suna ta'arifin ɗakin ka'aba su ce gida ne da annabi ibrahim ko ɗaki ne da annabi ibrahim ya gina shi domin bautan allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba don haka duk wani mai tauhidi a bayan ƙasa yana fuskantar wannan wurin yana zuwa don yin ɗawafi na girmama Allah maɗaukakin sarki a wannan wurin kasancewansa gida ne da aka gina shi dan Allah dan tauhidin Allah shi yasa Allah yake jingina gidan izuwa gare shi yake jingina wannan ɗakin izuwa gare shi kamar da anan ya faɗa an tahira baitiya ko kamar da shi annabi Ibrahim inda kansa ya faɗa cewa rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram cewa ya Allah maɗaukakin sarki na zaunar da zuri'ata a wani kwari wadda ba tsiro a wajen ba dabbobi ba bushewi, ba abinci kenan ko a wajen ɗakinka mai alfarma farzuqhum eh, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun yayi addu'a kamar yadda zamu zo mu ji to wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas ka tuna yayin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zanto masaba suka ce masaba wuri da ake kai kawo makanun yasubu fihi nas wuri ne da bai rabuwa da mutane so anan an hakaito maganganun magabata da dama kamar yadda al-imam at-tabari ya hakaito cewa masaba na nufin wuri da mutane za su tafi su dawo su kuma komawa duk lokacin da suke barin wurin suna jin ba su gama biyan bukatansu a wurin ba la min minhu fara, ba sa gama biyan bukata wannan duk wanda ya taba zuwa can zai gane haka din duk lokacin da ka tafi in kana bar wurin bai yanka shi ne Allah ya sa ka kuma dawowa wannan shi ne ma'anan masabatan linnas waɗansu malamai sun yi bayanin cewa masabatan linnas waje da bayawa da mutane wajen komawa mutane mana idan waɗansu mutane suka bar wurin to waɗansu suna zuwa haka ake wannan su tafi wannan su zo gane ba cin magana farkon da na biyun wannan wanda ya zo ne kullum yana shauƙin ya dawo ko in ya bari zai sake dawowa wannan kuma shine cewa in waɗansu sun tafi to wadansu suna mai gurbinsu bai zauna babu jama'a a wurin wannan ɗaya daga cikin falala da Allah maɗaukin sarki yayi wa ɗakin Ka'aba ke wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan kuma mun sanya ɗakin ka'aba ya zanto aminci shi malin nas kenan aminci ne ga mutane abba ibn ashir yake cewa wannan asalin maganan shine an sa shi ya zanto sababi ne na amincin mutane amma sai aka yi amfani da masdari kamar shine mai bayar da aminci shi ne aminci din alhali shine sababi na wato ainihin amintan mutane daga duk wani abu wanda yake mummuna sai ke cewa mubalaga ce aka yi wannan kuma an ce aminci ana nufin wato kariya daga duk wani abu mai cutarwa saboda haka idan aka hana 'yan banza zuwa wurin ya zama waje mai aminci idan aka samu ana kiyaye wajen a ce an ana da sojoji masu kula da gari kar a yi barna wannan ana kiransa aminci amin kariya Haka nan in aka gyara hanya ta yadda mutum ba zai samu matsala ba in yana tafiya a hanya shi ma wannan wani nau'i ne na aminci hakanan idan aka sanya fitulu a hanya ta yadda mai tafiya da daddare ba zai samu kansa cikin matsala ba shi ma wani nau'i ne na aminci hakanan idan aka yi shari'ar adalci ma'azzalumai ta yadda za a hana su barna shi ma wannan aminci hakanan aka mayarwa masu haƙƙi haƙƙinsu shi ma aminci saboda kake cewa al'aman ana fassara shi da duk abin da ya dace da shi wanda zai kawo kwanciyar hankali da kariya daga duk wani abu mai cutarwa wa mutane to kasancewar larabawa a jahiliya mafiya yawan halayensu shine cewa mai ƙarfi yakan danne mai rauni ne mai ƙarfi yakan danne mai rauni sannan kuma ba su da wata shari'a wacce za ta hana zalunci da kowa zai zanto yana bin wannan shari'a din sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi daki mai alfarma shine aminci ma mutane a zamanin jahiliya ma'ana yana hana mai ƙarfi ya zalunci mai rauni ta yadda Allah ya sa haka ɗin duk wanda ya je kusa da ɗakin Ka'aba to ba za a zalunce shi ba awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min haulihim. afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati ya yajhadun cewa ba su gani ba Allah yake da mushrikan makka awalam yarau anna ja'alna haraman aminan ba su ba gashi nan mun sanya wannan wannan ɗaki mai alfarma aminan mai amintarwa alhali wa ta an-nasu min haulihim. ana wabcan mutane da suke sasanan ana yaƙe-yaƙe amma Allah ya kare ɗakin Ka'aba da wani azzalumi ya kawo mata hari a tsawon zamanin nan tsakanin annabi Ibrahim har izuwa jahiliyar larabawa ne ma'anan aman ɗin aminci daga wata hukumar Allah ta faɗi a wannan wurin ko wani azzalimi ya kai hari a wannan wurin ko wani azzalimi ya zalunci mutumin da ya nemi kariyar wannan ɗakin ta hanyar ya je ya tsaya kusa da wannan wurin shi yasa tun a jahiliya mutum in ya zo ɗakin ka'aba yana iya ganin wanda ya kashe ubansa ma amma ba zai masa komai ba kun kasancewar mutum a wannan wurin ya jawo masa mene aminci da kariya wannan haka Allah madaukakin sarki ya sanya wurin shine ma'anan amnan Allah ya sanya ɗakin Ka'aba ya zanto amnan aminci wannan malamai suna cewa yana nufin ba ɗakin ka'aban kaɗai ba a nan ya shafi kamar da wannan ayat ta ce haraman aminan ya shafi harami ɗin gaba ɗin waɗansu kuma suke cewa ya shafi shi masallaci ɗin ɗakin ka'aba da masallacin da ɗakin ka'aban yake ciki shine almasjidul haram domin Allah madaukakin sarki yana cewa ah, fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahima wa man dakhalahu إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى fihi ayatun آيات بينات مقام إبراهيم ومن duk wanda ya shiga ciki to ya samu aminci zai zanto amintacce daga duk wani abu wanda yake abun kyama ko mai cutarwa a gare shi anan annas al-tahir ibn ashur yake cewa yana nufin annabi ibrahim da zuri'arsa kenan don su ne mazauna makka a wannan lokacin to ba su kaɗai ma duk wanda ya zo wannan wurin su ɗin ba sa cutar da shi ina mata kun gane shine ma'anan wa iz ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna anan malamai suna sabani a musulunci idan mutum yayi laifi sai ya tafi harami yaje ya shiga masallaci mai alfarma ba wanda za a yanke masa hukunci ba ba za a yake masa hukunci a wurin ba sai ya fita shin za a je a fidda shi da ƙarfi ko a'a in an yi haka an ƙetare wannan maganar da Allah ya cewa wajen waje ne na aminci tsawon malamai suna saɓani akan wannan insha Allah za mu yi bayani wannan hukuncin in mun zo tafsirin wala tuqatiluhum inda al-masjidi alharam saboda ayar tana so anan tana magana ne akan falala annabi Ibrahim saboda kan mu tsaya anan kar mu fita mu shiga hukunce hukunce mantar da mu asalin maqsudin aya din ko wa iz ja'alna al masabatan lin-nasi wa amnan wannan alja'al din malamai suna cewa yana daukan ma'ana guda biyu kasancewar an sanya wannan wuri ya zanto wajen kai kawo na mutane kuma wajen aminci ma mutane alja'al ɗin nan ja'al ne takwini ko kuma ja'al ne shar'i yana ne ma'anar ja'al takwini an ce ja'al takwini Allah ya kaddara haka ne ba wai a harshen wani manzo ba ba ta hanyar wani shari'a ba haka Allah ya sa abin kawai wajen ya zanto waje ne mai aminci ta yadda wani azzalimi in ya je wurin ma zuciyarsa ba za ta bashi daman ya yi tunanin ya yi wani zalunci ba ko wani ɗan ta'adda in ya je wurin ba zai tunanin ya yi ta'addanci ba a walam ya rau an na haraman aminan wannan alja'al ɗin yana iya ɗauka wannan ma'ana cewa haka Allah ya sa ba wai ya ce wani annabi ne ya faɗi haka ba a'a shi ya kaddara haka kawai saboda wannan ɗakin ya samu kariya tunda ba su da wata shari'a da suke bi bayan annabi Ibrahim da Isma'il ko kuma wa in ja'alna albayta masaba ya zanto ja'lan ne shar'iyyan alja'lu shar'i shine Allah yi wahayi ne ya sanya hakan ne ta hanyar wahayi ma annabi Ibrahim da annabi Isma'il ta yanda su kuma suka sanar da ko suka koyar da zuri'ansu da mutanen garin Makka cewa su kula da wannan wuri kada su bari ya zanto ya zauna babu mutane a wurin sannan kuma su zanto su amintar da duk wanda ya zo wurin yana ɗauka waɗannan ma'anonin guda biyu imma wannan ko kuma ko kuma wancan to za mu ƙara bayani in mun zo aya ta gaba dangane da abinda imam tabari ya hakaito sabanin malama akai da annabi ibrahim ya yi addu'a na aminci a nan wurin a nan dai allah ya faɗa mana cewa ya sanya wajen ya zanto waje ne na aminci to za mu je ayar da za ta zo cewa annabi ibrahim ya yi addu'a allah ya mayar da garin gari wanda yake na aminci to sai da yi addu'an ne aka mayar da shi garin aminci ko ko a'a daman tuntuntuni gari ne mai aminci za mu yi ƙarin bayani in mun zo aya ta gaba wa in ja'annal baita masabatan lin-nasi wa amnan واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ko kuma kafin nan idan muka fassara cewa alja'al din nan ja'al ne takwini in muka tafi akan wannan haka Allah ya saka shi to ya saka shi ne a wani zango ko kuma har izuwa ran tashin alkiyama waɗansu malamai suna cewa wannan an yi shi ne har izuwa lokacin da za a saukar da shari'a ta yadda amincin zai zanto ta hanyar shari'a kenan tsawon zangon zamanin jahiliya ne Allah ya sanya haka ne idan muka tafi a haka to kenan wanda ya san tarihi cewa bayan annabi alaihi salatu wassalam an yi waɗansu azzalumai da suka kai hari a garin makka zai ce to ya haka in Allah ya riga ya kaddara abin ba zai faru ba ai ba zai faru ba har abada ko to sai suka ce a'a anan amsar da za a bayar ga mutumin da ya faɗi wannan cewa ai mun samu akwai waɗansu mutane da suka zo suka yaƙi garin makka hmm, har ka'aban ma akwai wanda suka zo suka rushe ka'aba akwai wanda suka so ma su ɗauka abadin su tafi da da ita inda suke so hmm? da har yau ma akwai masu wannan burin ya za a yi su je su ɗauki ka'aba su kai shi garinsu hmm? shi ne suka fara aikin haji bara cewa saudiya bai dace ta kula da aikin haji ba ina nufin rafi ba ko to an samu waɗanda suka je suka yi wannan kun sani zamanin alhajjaj da abdullahi bin zubair hmm? ya je sun isarin makka da abubuwa dai marasa daɗi sun faru to wannan shi ne za a ci amsa ita ce wannan ja'al ɗin alƙadari ne amma a zamanin jahiliya ko kuma in mun ce ja'al ne shar'i kenan umarni aka yi cewa jama'a ku kula kada ku. kuma yadda wajen nan wajen aminci to kuma yin umarni ne mutum ai ya dama Allah ya bashi daman ya bi ko kare bi ko saboda haka dan wani ya ketara wannan haddi dan to ya ya saba umarnin Allah madaukakin sarki ne ina fatan mun gane yawa wa id ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wattakhidhu yana daukan yana da qira'a guda biyu akwai qira'an wattakhidhu sannan akwai qira'ar wattakhadhu min maqami ibrahima musalla qira'an nafi' da ibnu amir warshe na garkashin qira'an nafi' ko so ana karanta wattakhadhu ne so da lafazin madi kuma sun riki maqam ibrahim a matsayin wurin sallah sai zanto wannan wattakhadhu wannan wawdin yana adafi ne a wa iz ja'alna al-baita hmm? kenan wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas wa iz ittakhadhu maqama ibrahima musalla tuna yayin da mutane suka riki wajen tsayuwar annabi ibrahim a matsayin wurin sallah wannan ma'anar wannan qira'a kenan kenan annabi ibrahim da annabi isma'il da zuri'ansu da suka zo baya ko kuma annabi isma'il da zuri'a da suka zo baya sun riƙi makamu ibrahim a matsayin wurin sallah shi ma wannan ɗauka da suka yi wajen sallah imma ya zanto da wahayi cewa an yi wa annabi Ibrahim wahayi ya faɗa musu su wannan a wajen a matsayin wajen sallah ko kuma suka sun ga dacewar haka kuma suka ci gaba da yin haka dan dan koyi da annabi Ibrahim a matsayinsa na jagora ko wannan ko wancan sai zanto tun daga wannan lokacin tun zamanin annabi ibrahim ake yin sallah a makamu ibrahim ina ba ta wannan shine ma'anar qira'an wattakhadhu min maqami ibrahima musalla kenan ba mu ake yi da mu cewa mu yi sallah a makamu ibrahim ba labari ne ake bayarwa na abin da ya riga ya gudana sai ƙira'a ta biyu واتخذوا من مقام إبراهيم وأن قراءة إتمام تانا دا احتمالي قدابيو إتسمى احتمالي قدابيو احتمالي نفركو شيني مفسرات تتداتشي دا واتخذوا نم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا سيما شي أنشافي وانا أبو أنا شي وأني وأن نبي إبراهيم وحي يقايا ومتى ننزل sai daidai da ihtimalin da na faɗa da su ko cewa imma da wahayi aka sa su su ɗauki wannan wajen wajen sallah ko kuma su ne suka yi koyi da annabi ibrahim kai tun da wajaje ne da annabi ibrahim ya taka wajaje ne masu albarka sai sai zanto ƙira'ar nan da ta farko ɗin ma'anar su guda kuma sai zanto ba da mu ake yi ba labari ake bamu kaga yayi daidai kenan da tun daga wa izibtala din don labari ake ba haka wa iz'anna albayt labari ake ba mu wattakhadhu ko wattakhizu ma'ana an yi wahayi ma annabi ibrahim ka gaya wa mutane cewa ittakhidhu min maqami ibrahima musalla kuriki bangare na maqam ibrahim a matsayin wurin sallah sannan akwai ihtimali kuma na uku wanda shine ihtimali na biyu na qira'an wattakhidhu ya zanto ana yi ne da mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullah ibn umar yake cewa wafaqtu rabbi fi thalath ko wafaqani rabbi fi thalath nayi muwafaqar Allah madaukakin sarki ubangiji na abubuwa guda uku ko kuma ubangiji na ya dace da ni abubuwa guda uku na farko kultu ya rasulullah law ittakhadhta min maqami ibrahima musalla ya rasulullah ka ka riƙi maqamu ibrahim mana a matsayin wurin sallah ya faɗi sauran sai ce fa nazalat wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sai wannan gaba ta ayat ta sauko cewa wattakhidhu min maqami ma'ana bi kasr al ku dauki maqamu ibrahim a matsayin wurin sallah to wannan sai zanto ayat za ta za ta dauki waɗannan ihtimalat din guda uku kenan mun fassara al-qur'ani da duka ihtimalat din da zai iya ɗaukuwa ba tare da an ɗauki ɗaya an yi jifa da ɗaya ba sai zanto ma'anar hadisin umar shine an saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa a yi sallah a wurin an saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a yi sallah a wurin ma'ana dama wurin wuri ne da mutane suke sallah amma ba shari'ar annabi alaihi salatu wassalam ne ta sa a yi sallah a wurin ba sai har lokacin da wannan abin ya faru imma a amul fathi ko a hajjatul wada'a da annabi alaihi salatu wassalam ya shiga bakin Ka'aba sayyidina Umar ya bayar da wannan shawara din annabi alaihi salatu wassalam da yayi dawafin <clears throat> sa da ya zo wurin sai ya tsaya sai yayi sallah sai ya tabbata sunna ce daga cikin sunnoni na tawafi in mutum yi tawafi yi mene yayi sallah raka'a biyu a makamin Ibrahim ina ba ta kun saboda haka haka magana za ta tafi sai ya zanto an yi amfani da duka ihtimalat din guda uku so wattakhidhu min maqam Ibrahim yana dauka waɗannan tafsirai guda uku menene maqam Ibrahim al-Imam at-Tabari ya rawaito malamai suna sabani dangane da maqam Ibrahim maqam shine wajen tsayuwa to lokacin da annabi ibrahim yana gina ɗakin ka'aba da yayi sama ya zanto hannunsa ba zai kai ba sai ya ɗauki yani wani dutse ya hau kai ya hau kan wannan dutse ɗin shi kuma annabi ismail yana bashi shi da bulo yana dorawa a sama ɗin wannan dutsen da annabi Ibrahim ya ɗora kansa a kai shi ne Ibrahim. Shi ne mene? Shi ne Ibrahim. Wato, matsaya inda annabi Ibrahim ya tsaya yake ɗora ginin ginin Kaaba. Anas ibn Malik yake cewa wannan makamu Ibrahim ɗin da ya kasance yana haɗe ne da ɗakin Ka'aba ɗin. Tunda kun ga in zai hau, ai dole sai in yana kusa tun da gini zai kamar yanzu muna ganin masu gini ai in abu yayi sama ba suna dora yawa suna hada shi da ginin ne eh, ko sai su yi ta abin nan to da yana yana ne da Ka'aba lokacin sai na Umar radiyallahu anhu shine ya ƙara matso da shi baya kaɗan? ya saka shi a inda yake yanzu ai ko baka taba zuwa ba za ka gani a hoton din ko ga ka ba anan anan gefe haka nan eh, ta dama na mutumin da yake shiga ta asalin men kofa din za a ganshi anan dama an an yi masa alama haka nan ko wannan shine maqam Ibrahim to anan dutsen yake anan ya saka dutse din shi sayyidina Umar ne daga shi daga wannan kuma sahabbai ba su masa inkarin wannan ba saboda haka ba wani laifi ba to wannan shine tafsirin da malamai suke tafiya akai don an ce makamu ibrahim an yi shiru to wannan ake nufi kuma wannan shine abin da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara anan wattakhidhu min maqami ibrahim musallan yana nufin wannan wurin dan haka sunna ne idan mutum ya jifi tsawafi ya yi wannan raka'o'i guda biyu wadda annaba alaihi salatu ya yayi ana kuma abu ne wadda an kasance daman ana yi tun kafin zuwan musulunci bi dilalar wannan qira'an wattakhadhu min maqami ibrahima musalla akwai malamai da suke ganin cewa maqam ibrahim din ba ba yana nufin wannan bane yana nufin hajji ne gaba daya duk inda annabi ibrahim ya taka wajen yin aikin haji suka ce shine makamu ibrahim akwai kuma waɗansu zantuttuka ban da wannan ɗin amma wannan dai shine zance mai inganci shine shi ma abinda al'imam tabari ya rinjayar har yake cewa idan aka ce makamu ibrahim duk wanda ya ji makamu ibrahim to abinda mutane suka sani makamu ibrahim shine wannan saboda haka bai dace ba a fassara littafin Allah a bar abin da kowa ya sani a je a fassara shi da wani abu wadda ba kowa ya sani ba haka yana ganin a sawab magana wacce take daidai shine makamu ibrahim yana nufin wannan ɗan, ba yana nufin hajji, ko waɗansu wurare na zama ba ana suke cewa radiyallahu anhu cewa ya ga lokacin da bigiran kafan annabi Ibrahim alamomin kafan annabi Ibrahim suna bayyana a wannan dutse din sun bayyana a wannan dutse din yace amma yawan shafawa da mutane suke yi shine ya gusar da wannan alama din to wannan eh, ina tuna kakanninmu suna faɗa mana cewa su ma sun je sun ga sawun kafa din to kuma ga abin da muke karanta a littattafai Anas a zamanin bayan zamanin Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ko yake cewa sawu din ya ya wato ainihin ya bace saboda mutane suna zuwa suna suna shashafa duk ya bace to in ya bace tun a wancan lokacin yanzu kuma shekara hamsin ko ɗari baya wani ce ma da ya je makka ya gani tana iya wani ne dai kawai ya masa fa wannan kenan ko ya nuna masa cewa gashi ga bigirin tun da a wancan lokacin ma ya ce wannan abin ya riga ya ya bace wattakhidhu min maqami ibrahim musalla at-tabari yake cewa musalla ana malamai suna masa tafsiri guda biyu tafsiri na farko shine wanda nayi tai cewa a dauke shi wurin sallah ko a yi sallah a kamar da shari'a mu zo ta nuna mana malamai da suke fassara makamu ibrahim cewa shine alhajju kulluhu su suna fassara musalla a matsayin wajen addu'a kun san as-sala a harshen larabci yana nufin addu'a ko saboda haka musalla yana nufin wurin addu'a kamar yadda as-sala a shari'a a yaran musulunci yana nufin sallah da muka sani din nan saboda ka musalla wajen yin sallah da muke yi din nan saboda ka yana daukan ma'anar guda biyu to tunda mun rinjayar cewa musallat na nufin eh, makam Ibrahim na nufin wannan makam Ibrahim da kowa ya sani to musallafa ya zame sai ba shi shi ma yana nan a ihtimalinsa guda biyu da ihtimalin ittakhidhu min maqam ibrahim ana yi da mu musulmi to ana nufin wajen sallah da maganar waɗancan ba mu san yadda sallar su take ba amma mun san dai duk sallah akwai addu'a a cikinta saboda kamar muna iya ɗaukan cewa waje ne da suke yin addu'a sallar su in addu'a ce zalla to addu'a take ne in banda addu'a akwai wani abu to wannan ah, Allahu a'lam amma dangane da mu kam musalla anan lallai ba yana nufin wajen addu'a ba bane yana nufin wajen yin sallah da ma'anarta da muka sani a shari'a wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baitiya للطائفين والعاكفين والركع السجود وعهدنا نفدا muku al'ahad shine alƙawarin da aka karfafa shi amma idan al'ahad yazo yayi ta'addi da ila yana nufin wasiyya. Wasiyya kuma shine umarni da aka karfafa shi saboda ka wa ahidna ila ibrahim ma'anarsa mun yi wasiya zuwa ga ibrahim da isma'il mun yi umarni mai ƙarfi zuwa ga annabi ibrahim salam da annabi isma'il salam cewa tahira baitiya litta'ifi wannan shine umarni ɗin ku tsarkake ɗakina litta'ifin wal'akifin warruki'i sujud ku tsarkake ɗakin ka'aba saboda atta'ifina masu yin ɗawafi masu yin ɗawafi tun da wannan umarni aka ba su na shari'a to ya dace abubuwan da za aka ba su aka ce su yi dan a fassara su da tafsiri na shari'a ba tafsiri kawai na harshen larabci ba shi yasa wannan shine tafsirin da yafi inganci akwai malaman da suke fassara at-ta'ifin baki eh ta'if yana nufin wani abin da zai zo maka fi fi shi haka nan yayi tafiyansa إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا طائف أبن الذي زمك حكرا يكما تفي to sai wannan suka fassara ta'if anan to amma anan malamai suke cewa in ana maganan tawaf aka jingina shi da albai kamar yadda ata yake faɗa to yana nufin tawafi ne wannan na shari'a da aka to kuma ana ana magana ne akan ka'aba so in ai maganan tawafi dangane da ka'aba to ana nufin tawafin ne da ka sani zagaye eh, ka'aba so bakwai din nan da ake yi shine at-tawaf ka tsarka ku tsarkake daki na saboda at-taifina masu yin tawafi wal akifina ana al akifin asalin al-uqub shine zama a waje wannan shi yasa ake kira ibadan nan da ake itikafi ma itikafi saboda zama kake a masallaci ba ka fita in ka fita to sai inda bukatan dan adam na bayan gida ko abin da ya kama da haka amma ba za ka fita haka kawai ka tafi gidanka ba ko ka tafi wajen masallaci ba shi ma anan malamai suna bayar da tafsiri guda biyu ko uku at-tabari ya ambaci maganganu guda uku na farko shine cewa al'akifu fihi shine mai zama a cikin ɗakin Ka'aba ba dawafi yake ba ba sallah yake ba yana zaune kawai akwai mutanen da suke zuwa su zama to a tsarkake su in sun ga wajen su dan shi cikin tsarki tafsiri na biyu al'akifi na cewa su ne masu itikafi din al-mujawirun itikafi da muka sani na shari'a tafsiri na uku suka ce su ne ahlul baladil haram mazauna garin makka ba an ce al'akifu mazauni ba to suka ce al'akifi na nufin mazauna garin makka mazauna garin makka al'imamu tabari shi ma'anan ya rinjayar da maganan maganan shi a ba cewa al'akifi su ne al masu zuwa ɗakin ka'aba su zauna don ibada tun yana iya ya zanto yana itikafi amma ba dole ne yana yana dawafi a lokacin ko yana sallah a lokacin ko yawa zai zanto yana zaune ne saboda kai litta'ifina wal akifina masu zama a masallacin suna itikafi war ruk'i sujud da masu yin ruku'i masu yin sujada ar ruk'a jam'i ne na raki' raki' kamar da ake sa jalis jullas ta'id qu'ad da ire-irensa su ne rukka warrukka as-sujud shi ma as-sujud jam'i ne na sajid ruku' sujud ana yin jam'in sajid a ce sujud kamar yadda ana yin jam'in sa a ce sujjad haka nan jam'in raki' ana iya cewa ruku' ana iya cewa rukka anan kaga Allah ya amfani da wal akifina war rukka ko war rukka anan bai sa wau tsakanin rukka da kuma sujud din ba ko Maisa, malamai suka ce saboda ana nufin ibada guda ɗaya ne wacce take kunshe da waɗannan ruku da sujada me kenan sallah shi yasa ba a sa wau a tsakani ba ba ruku dan dan adam Allah bai wajabta masa wata ibada wata ita kadai kawai sunanta ruku'u ba ko akwai wata ibada kuka sani kawai za a zo kai ruku'u kawai shikenan hmm? saban sujada ne mun sa akwai sujudu tilawa ko amma ruku'i babu sai dai a cikin sallah to shi yasa da Allah ya kawo rukka din sai hada da sujjal sai muka fahimci cewa ana nufin masu sallah ne war rukka as-sujud Allah ya ƙara bayani irin wannan a cikin suratul hajj wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayt Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war sujud anan Allah ya ambaci abu guda biyu ne din al-qiyam ar-ruku' da sujud a can ya ambaci abubuwa guda uku idan muka fassara alƙa'imin cewa masu tsayuwa Hmm? saboda kakan iya tsaya ka yi bauta ba ko da ba sallah kake haka ne za ka iya tsaya ka addu'a in ka gama ka yi tafiyarka suka ce shi ya sa a wancan wurin aka raba. araba wa bai an tahira baiti eh, ne eh, ibrahim makan albayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya للطائفين والقائمين kuma sai a wajen ka'imin din yana iya zanto akifi kun gane ko alqaim shine shi ma mazauni saboda ka alqaim yana ɗaukar ma'ana akif kuma yana ɗaukar masu sallah din amma tun da sallah ana iya eh, ana iya yin tsayuwa ma ba tare da ana sallah ba sai aka bar shi sai aka yi sa aka cewa ruka as-sujud akwai waɗansu mutane a nan garan su sallar su wai raka ɗaya ne suna yin wala ba suna kiran shi wai ruku'in sujjada wata rana suka zo suka ce sun zo su yi mun tambayoyi suna tambaya na menene ma'anar ruku'i so bayan na yi musu bayani daga cikin abubuwan da suke faɗa shi ne cewa ai shi nan Allah ya ce wa ruk'i sujud yana nufin ruku'in sujjada na ce to wannan gwaran cikin ar-ruku' masu ruku as-sujud masu sujada waɗannan jam'i ne ba mudaf da mudafun ilaihi bane nace musu ba ba ana jinginta eh, sujjadan ne zuwa ga ruku'i ba ballanta na ce ana nufin masu ruku'in sujjada nace kuma qur'ani yana ambatan abu da mafi mahimmancin sashensa ana nufin wannan abin shi kun ga Allah yana yana cewa as-sajidin yana cewa ar-raki'in yana nufin masu sallah wa taqallubaka fi sajidin yana nufin masu sallah warka'u ma'a ar-raki'in yana nufin masu sallah dan ba ta ibada ta mu kamar da na faɗa wadda ita kawai ruku sanana ibisu wannan dai to wannan tambayi ne Eh, ko da wani ku zai zai haɗu da su tunda an ce har yanzu suna nan akan bakansu a lokacin da sun gaya min cewa su kam sun gamsu da bayanin da aka yi musu kuma sun gane cewa wannan kuskure ne amma abin mamaki daga baya sai na samu ashe wata dabara ce suke yi sai su je su samu malamai su ɗan hira da su sai su yi recording daga baya sai su yi editing sai su faɗi abin da suke son aji sai su sa suna farautan jahilai mabiya da shi cewa ah, ai wane ma gashi nan mun je wurinsa kuma ya yarda da abin da muke a kai to ni sai na ji aka ce wai sun ce na ce ni da su mu je mu ce gaba da bincike akan matsalolin da suka tambaye ni akai mishi da ƙarya suke ba haka muka da su sun ce sun gamsu amma suna da iskali akwai wasu dalilan da shi asalin malamin nasu ya zuwa daga Kano wanda a kanan za ka tambi mutane dubu ba su san shi ba shi ne su yana da wani sojoji shi ya rudar da su ta ce to ba sa cikin abin da kuka ambata ɗin suka ce a akwai kaset ɗinsa wanda za su kawo min in ji sai in warware musu na ce ina jira su Allah da ikonsa har yau su zo ba sai daga baya wani dalili ya sa na ji cewa suna irin wannan magana ɗin kuma na samu ɗaya daga cikin su wani lokaci na ce kai yaya kun ce kun zo da ikhlasi kuna son gaskiya da sauransu kuma ya aka yi ba ku dawo ba ba ku kawo mun kasar ɗin ba ya yi shiru kawai ya ce yi haƙuri in bashi namba in sake bashi namba ta na sake bashi namban waya ta dama shi yi ta kira yi ta kira nan kafin na ba su lokaci lokacin da ina gida wata rana ran juma'a haka na to saboda haka jahilci ne wannan ka ce ruka'in sujud ruku'in sujjada anan ba sujjada ake nufi ba masu sujjada ake nufi ba masu ruku'i ake nufi ba ruku'i ake nufi ba masu ruku'i ake nufi kuma ana nufin masu sallah ar-ruk'u sujud yana nufin al-musallun wa tahir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud tsarkake daki na me ke nufi tsarkake daki ana malamai suna cewa tsarkake shi daga shirka ya tsarkake shi daga mai daga shirka daga duk wani abu wanda yake ƙazanta ne imma ƙazanta ma'anawiyan ko ƙazanta hissiyan ƙazanta na ma'ana wadda baka gani shine shirka da sabo da kafirci kada a yi shi a masallaci shi yasa ai muka muku tarifin cewa ɗakin Ka'aba ma'anarsa ɗakin da Annabi Ibrahim ya gina dan tauhidin Allah madaukakin sarki sannan da duk wata tahara ma eh, najasa hissiya duk wata najasa wacce kake gani bai dace ba a ganta a cikin masallaci duk wani datti bai dace ba a bar shi a cikin masallaci wannan na daga cikin ayoyi da malamai suke kafa hujja da su wajen tsarkake masallaci da share masallaci da kula da masallaci da saka turare a masallaci kuma akwai hadisai da dama da suka inganta annabi alaihi salatu wassalamu yana kwadaitar da mu yana koya mana cewa mu yi waɗannan abubuwan a gyara masallaci fi buyutin adina an turfa ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأن الرفع دم أتوك كيا وتؤينهم مثلا شيء أتوك كما سلا شيني أجرم ما سلا شيء أتركتي أتبتسي ما سلا شيء إنا فاتكم أنا الإمام الطبري يا كاوتا اعتراضي دي بايرد أمسا أكيد shan wannan umarnin da an yi musu kafin a gina masallacin ne kafin a gina ɗakin ne ko bayan an gina ɗakin don ya ce an tahira baitiya ko saboda mutane masu ibada a ciki su samu wajen cikin wato ainihin tsarki sai <clears throat> ya ce wannan muna iya cewa yana ɗaukan ma'ana guda biyu mana iya fassara shi cewa eh kafin su su gina din ne aka yi musu wannan wasiya din cewa in za su gina shi su gina shi bisa wannan a gina shi bisa tsarki ta yadda tsarkin zai wanzu cikinsa wannan kuma za mu samu tafsirin sa ayat suratul hajji din wa iz bawwa'na li ibrahima makana bayt tuna yayin da muka shimfida muka gyara wa annabi Ibrahim muka nuna masa wuri na ɗakin Ka'aba malamai suna cewa an aiko da eh, hadari sai ya zo ke wajen ya nuna masa shi ne ya zo ya kwakwabe abin da ya rufe shi ya ci gaba da ɗaga gini ɗin shi dama akwai ginin aitintin foundation ɗin yana nan kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allah a wajen tafsirin wa idza sa'a ibrahim to da aka yi masa cewa da aka nuna masa wannan Allah ya ce wa ana li Ibrahim makana albayt Allah tushrik bi shay'an kada kai shirka tare da ni a wannan wurin shine tsarkake wajen din a gina shi bisa tauhidi don wannan manufa din cewa shine ma'anar cewa an tahira baiti din ku fara ginin sa cikin tauhidi da nisantan shirka da kuma tsarki da tsafta ko kuma ma'ana ta biyu shine cewa ku tsaftace ɗakin nan daga abin da mutane da can suka yi ta saka a ciki na gumakai ko na bautan gunki cewa a zamanin tun zamanin annabi nuh ko bayan zamanin annabi nuh an samu mutane masu bautan gumaka suna aje gumakansu a ɗakin Ka'aba saboda haka ku yi clearing madannan shine tahira baiti din al-imam ibnu kasir bayan ya su waɗannan maganganu guda biyu sai yake cewa wannan magana na biyu dai cewa da akwai mutanen da suke saka gumaka yana buƙatan nassi an ma'sum ya dace mu same shi daga wani masumi da zai ba mu labari ne na tsohon tarihi bai dace mu dauke shi kawai ba sanadi ba ko sai dai in muna da wani dalili daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ba a san wannan ba saboda haka sai dai a rike shi da wancan tafsirin na farko cewa ku gina shi bisa ikhlasi domin bisa tauhidi dan ya wanzu a haka din gida ne na tauhidi ma'ana maksudin gina gidan shi ne tsayar da tauhidin Allah madaukakin sarki wannan in mun fahimci wannan za mu gane shagobe kenan ake yi wa mushrikai cewa yanzu ga hukunci ka ɗakin ka'aba da masallaci mai alfarma da gumaka alhali an gina ɗakin ne don mai domin tauhidi saboda haka kun fa kauce daga shiriyar annabi Ibrahim. Wannan abin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi, shi ne tantagaryar shiriyar annabi Ibrahim don haka, ku yarda wannan tsarin da kuke rungumi wannan da annabi alaihi salatu wasalam ya zo da shi nan ne za ku zanto jikoki na gaske masu riko riko na gaskiya da tafarkin annabi ibrahim da dama shine maksudin kawo tarihin annabi ibrahim ko yawwa to shine abinda malamin suke faɗa ana, an tahira baiti lil ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud abinda ake a masallacin kenan a dakin Ka'aba in ma ka je kai dawafi ko ka zauna kai azkar da sauransu itikaf itikaf ko alamai sun yi ijma'i cewa yajuzu al-itikaf fil masjid haram ko kuma ka je kai sallah auren wannan shine abin da ake kuma gaba ɗaya ana yi nema Allah madaukakin sarki saboda haka in mutum ya je wannan dan Allah ya tsarkake shi ma wannan bigirin kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu daman yin haka din ina jin lokacin mu ya ja dan haka za mu tsaya nan insha Allah um, in mun zo ci gaba da tafsirin za mu yi magana akan uh, abin da muka saba ga annabi Ismail ya zo mana ko ya dace mu faɗi wani abu dangane da wane ne annabi Ismail menene yabo da Allah madaukakin sarki ya masa alqur'ani kafin mu ci gaba da aya ta gaba wannan zai zanto shine kuma rufe wannan tafsirin namu da muke yi na sati sati sai bayan Ramadan za mu dora kamar yadda muka saba tsarin mu daman shine ci gaba muke yi Ramadan ya shigo za mu ci gaba daga inda muka tsaya so insha Allah idan an ga wata Eh, za mu ci gaba da wannan tafsiri daga inda muka tsaya ɗin nan ina tunanin tun da yanzu wajen karfe bakwai ake sallar magarba ko? yawa to muna iya mu bar awa ɗaya kenan ko? sai a madadin yadda muke yanzu hudu da rabi muna iya kai shi biyar sai mu daga biyar zuwa shida mun tashi daga shida ko daga ina mutum ya zo ai zai iya zuwa gidansa kafin abu da baki yawwa to kaga yafi kusa da magarba ko eh. so insha Allah in zamu fara zamu fara daga karfe 5 zuwa zuwa shida mun tashi mana fatan kuma za a bayar da haɗin kai eh, in za ka zo wajen alkhairi ya dace ka ja wani eh, ku zo tare ko mutum biyu ne sun zo mu za mu yi tafsirin in mutum ɗaya ya amfana da shi mu maksudinmu ya biya kuma kamar yadda muka sha faɗa tsarin tambayoyinmu ah, muna na a kai a rubuta muna shi a rubuta ne saboda lokaci sannan kuma wani abu mutum bai san komai ba in an rubuta za ka iya zuwa ka yi nazarin mai aka rubuta in kana buƙatan ƙarin bincike ka yi bincike kafin ka zo wannan shi sa muke cewa a rubuta ɗaya in baka iya rubutu baka samu wani wanda ya iya rubutu ya rubuta maka ah, kuma a kowane tafsiri in manzo za mu fara amsa abin da ya sauka na tambayoyi kafin mu ci gaba eh, mun ga da daman ku yanzu ba a rubuta tambayoyi din eh, to yana da kyau ana yin tambayoyi din eh, kuma za mu ci gaba da amsa su da izinin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya nuna mana watan Ramadan cikin alkhairin sa abubuwan da muka yi tun daga bayan Ramadan har izuwa yau na tafsirin al-kur'ani mai girma duk abin da muka yi na daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana ya ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure mana roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana mana roƙonsa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya kuma datar da mu da wanda zai gyara mana inda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi na wannan kokari da kuke na zuwa jin tafsiri kuma ya ƙara ba ku dama na ci gaba da wannan waɗanda suke ɗaukan tafsirin mu musamman na Ramadan a gidajen rediyo muna roƙo Allah madaukin sarki ya ba su dama su ci gaba da yin haka da na malamai waɗanda suke yin tafsiri ɗin don wannan ba ne, ba kowa ne zai iya zuwa ba amma musamman wanda ake sa a rediyo mai rediyo zai iya ji haka wanda ake sa a tv mutumin da yake da wuta a gidansa zai iya ji muna roƙo Allah madaukin sarki ya ba mu lada baki ɗaya وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته